الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله أيومنا يمتنا ثلاثة على ربا نجن شاء ga watan shawwal shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan takwas shekara ta 2014 miladiya a wannan rana muke kawo muke dawowa hutun karatunmu na littafin riyadu salihin a wannan makaranta tamu mai albarka a wannan masallaci na abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai cikin birnin kano ta dabo mai albarka bayan tafiya hutu da muka yi na ibadar azumin watan ramadan fatan mu Allah ya sa duk abin da muka yi na ayyukan ibada ya zamo karɓaɓɓe dukkan abin da muka yi na daidai Allah maɗaukakin sarki ya cika mana ladan kuma ya ba mu ikon ɗorewa duk abin da muka yi na kurakurai ubangiji maɗaukakin sarki ya gyara mana ya yafe mana ya nuna mana su kuma ya ba mu ikon canjawa in ba manta ba a wancan lokaci muna karatu cikin kitabul adabi mun gama karatu cikin babul wa'azi wal iqtisadi fihi da haka za mu tashi babin da ke biye masa wanda shine babi na tara babul waqari was sakina babin da yake bayani akan kintsuwa da natsuwa an gane ko waqar kintsuwa as-sakina natsuwa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا bayin Allah wanda Allah yake alfahari da su cikin bayi su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa haunan bisa ga natsuwa bisa ga kintsuwa ba bisa ga hayaniya da baragada da hargowa ba ma'ana yana daga cikin cikar bauta ga Allah yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake umartar bayinsa da su kasance a kai su zamo masu nutsuwa su zamo masu hankali kada su zamo masu harguwa kada su zamo waɗanda ba su da kintsi cikin al'amuransu shi yasa za mu ga kafirai ubangiji yakan aibanta su da cewa ba su da nutsuwa ba su da kintsi ba su da tsari kamar dabbobi haka suke dabbobin ma irin na gida domin dabbar gida ta fi rashin hankali idan ka haɗa ta da dabbar dawa dabbar dawa tana da wayo ta san yadda za ta kai hari kuma ta san yadda in an kawo mata hari za ta kare kanta amma ita dabbar gida wawuya ce ba ta iya kai hari kuma in an kawo mata ba ta iya kare kanta sai Allah yake kwatanta kafirai da dabbobin gida ula'ika kal an'ami balhum hum adall kamar dabbobin gida suke kai wallahi sun fi dabbobin gida ma shirme da shashanci ba su iya sa kaya ba ba su da tsarin sa kaya ba su iya tafiya ba ba su da tsarin tafiya ba su iya magana ba ba su da hikima da fasaha da kuma tsari irin na magana to da kai musulmi kar ka zamo kamar su addininka ya koyar da kai tsari cikin magana tsari cikin tafiya tsari cikin mu'amala tsakaninka da 'yan uwanka tsari cikin tausasa zance a yayin da zaka tattauna da mutane muga yadda luqmanu yake wa ɗansa wa'azi ko ba haka ba yana cewa da shi waqsid fi mashika waghadud min sautika inna ankara al aswat la sautul hamir idan za tafiya ka yi ta cikin natsuwa in za yi magana ka ta cikin hankali ka sani mafi kyamar muryoyi a wajen mutane ita ce muryar jaki saboda babu hankali a cikinta babu natsuwa a cikinta wage ta ake a kai ƙarshen sautinta ko da bukata ko babu bukata sannan yace wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kada kake daddaga wa mutane kai kada kake tafiyar takama an gane ko to da haka Allah ce wa ibadur rahmani bayan Allah mai rahama wanda Allah yake alfahari da tunƙaho da bautar su gare shi suka samu matsayin har a jingina su ga Allah domin wannan ibadur rahman malamai suka ce idafa ce shirifiya an gane ko idafa ce shirifiya kowane bawa a duniya bawan Allah ne da wanda ya yadda da Allah da ma wanda bai yadda da shi ba da wanda yake bauta masa da wanda baya bauta masa an gane ko in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk abin da ke cikin sama da ƙasa bayin ar-rahmanu ne amma sai dai baya tinƙaho da bautar shashashu baya tinƙaho da bayi marasa kintsuwa a'a bayin da Allah yake tinƙaho da bautarsu yake alfahari da kasantuwarsu bayinsa domin sun yi masa abin da yake so suna tafiya suna kai kawo bisa ga tsarin da ya shata musu na addini da na rayuwa to su ne masu irin wannan sifa ka yi ƙoƙari ka zama cikin ire-irensu Allah ka sa mu cikinsu da haka yace allazina yamshuna alal ardi haunan sune waɗanda zaka ga suna tafiya a ban ƙasa haunan asannu asannu malamai suka ce ba tare da lalaci ba ba kuma tare da hauragiya da hayaniya ba duk biyun abin aibi ne akwai wani zaka ga yana tafiya kamar ruwa ya ci shi laƙwaƙwai laƙwaƙwai kamar ana tura shi wai ya ɗauka wannan takawa ce ba ko wannan ce takawa ba wani kuma za ka ga yana tafiya gab gab kama wata amalanke wannan kuma ba burgewa ba ne ba dakan natsuwa shine ba lalaci ba ba kuma mai hauragiya da hayaniya da baragada ba daka Allah ya ce wa idza khatabahumul jahiluna idan wawaye suka tankare su da zance kalu sai su ce da su salaman mun ba lafiya salaman anan minal musalama musalama shine na bakka lafiya mana su idan an tunkare su da fada ko fitina ko neman tashin hankali ba sa tankawa shine wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan wawaye suka tunkare su da miyagun zattuttuka da miyagun maganganu suka kudindima musu ashar ba dan suna tsoron su ba sai su ce salaman ba ruwanmu da sakarci ba ruwanmu da shashanci mu masu hankali ne domin idan wawa ya wauta kai ma sai kai wauta sai a rasa gane waye wawa tsakanin kai da wawa shi yasa wani mai hikimar zance ce izana na taqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu wa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan mutu. idan wawa ya maka wauta kar ka amsa masa domin da ka amsa masa gwanda kai shiru dan in ka amsa kai wauta to sai a rasa gane waye wawan ta yi ma shi wawan ne na gaske yanzu kai da ka rigar wauta ka sa a jikinka taka wauta sai ta fi ta muni. domin kai ba ɗabi'a ka bace duk mutumin da ya ɗabi'antu da ɗabi'ar da ba tasa ba ba ta yi masa kyau da aka yi cewa in kallamtahu in ka tanka masa kai masa magana irin ta wauta kamar yadda ya maka da anhu ka biya masa bukatarsa haka daman yake so amma wa in kallaitahu in ka fita daga hanyarsa kai rabu ka rabu da shi kai buriz da shi samadan ya mutu bakin ciki sai ya kashe shi domin shi duk wanda ya nemi ai wauta ba a biye masa an yi wautar ba to haushi aka tunguza masa an fahimci wannan ko to da haka wannan shine ɗabi'ar bayan Allah na kwarai shi yasa a wata ayar sai Allah ya ce wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin wa idza sami'u lagawa idan suka ji yashashen zance baragada da hayaniya da hargowa a'radu anhu sai su kauda kai ba za ka gansu a wannan dababba ana hira ta rashin natsuwa ta rashin hankali ta tada murya kamar za a yi yaki da haka su in suka ji wannan a'radu an sai su kau da kai sai su fita daga wajen wa qalu sai su ce lana amaluna ayyukan da ke gaban mu sun ishe mu imani da bautar Allah da kiyaye kyawawan ɗabi'u na mu'amala wannan sun ishe mu ba za mu basu mu komo muna sakarci muna hayaniya muna biye wa wawaye ba walakum amalukum kun ku je ku ji da kanku salamun alaikum mun baku lafiya la nabtaghil jahilina mun ba ma biye wa wawaye da haka wannan shine ma'anar alladhina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman daidai da abin da annabi ibrahim ya gaya mahaifinsa lokacin da ya gaya masa maganganu waɗanda ba su dace ba qala a ragibin an alihati ya ibrahim la ta hila tantahi nan, arjumannak wahjurni maliyan qala salamun alaik na barka lafiya daka wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala ardi haunan wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama to anan malamai suka ce wannan shine asalin abin da aka sani na ɗabi'ar mutumin kwarai baya biye wa wawaye ba ko da yaushe wawaye ke tanka masa ya tanka masa ba to amma haka baya hana kuma a waɗansu 'yan lokuta idan wawa ya tanka ma don kar ya ga wawa ne kai wani solobiyo ne kai ya rinka lakace ma hanci a kowane lokaci babu laifi in ka mayar mai da martani an gane ko amma a wasu lokuta ba a kowane lokaci wawa ya wauta ake tanka masa ba amma a dan wasu tsalli tsalli ka bar shi yi sau goma sai ka ɗan taɓa shi sau ɗaya don ya gane cewa dai kai ma fa in riga wautacce kana iya araka sa ka wuce tunda bahaushe ya ce wai makaho baya gane ana ganin sa sai an me sai an dan taba shi to wannan kuma na dan wani lokaci ne wani lokaci zaka samu cewa akan dan rama dan kaɗan dan annabawa sun koyar da haka sahabbai sun koyar da haka imamu shafi'i ma yake cewa manustu ghudiba wa lam yaghdab fa huwa himar duk wanda yau a takale shi gobe a cankale shi jibi a tsokale shi ya tanka ya wannan ya zama jaki ba zuciya kenan shine wani mai hikimar zance yace ala la yajhalanna ahlun ahadun alaina fa najhalu fawqa jahalil jahilina ala ku saurara ku je la yajhalanna ahadun alaina kada wani ya ce zai ci gaba da yi mana wauta fa in wauta ce fa mu ma mun iya zagi da ashar da kaza kaza bai da makaranta ko ba haka ba ka taba ganin makaranta ashar ko a garin maguza saboda bai da kima bai da daraja abu mai kima mai daraja shi ake zuwa a koya a makaranta amma abin da bai da kima ba to da haka kada wani ya ɗauka cewa wannan rigar ta wauta babu wanda bai da ita kowa yana da ita imanin kada tsoron Allah ka yake sa ka ya sarda ta ka can ka yaga ka watsar amma idan aka kai aka kawo watan wata rana sai ka aro ta ka kai ma sai ka yafa fa najhalu fawqa jahilina sai ka rama kayan kara da na itace ga wanda ya ma to amma dai ya ƴan uwa ɗabi'ar musulunci shine haƙuri ɗabi'ar musulunci shine kawaici ɗabi'ar musulunci shine kyakkyawan zance wa qulu nasi husnan gaya wa mutane kyakkyawan zance an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama. ko da sau ɗaya ba ya tare yana ta tuntsirin dariya akwai wanda idan abin dariya ya same shi gaba ɗaya da ƙwansa da ƙwarƙwatarsa yake haɗewa ya ta dariya Kunnansa dariya yake idansa dariya yake hancinsa dariya yake bakinsa dariya yake zuciyar dariya take jikin ma dariya yake irin wannan dariyar ta tuntsiruru wacce ake cewa ai tuntsirin dariya har da tuntsirawa har da kifawa nana Aisha ta ce ban taɓa ganin annabi yana irin wannan dariyar ba me wannan yake ba, irin wannan dariyar bata daga cikin ɗabi'un mutanen kirki baya daga cikin halayyar manya da girma annabawa ba sa yi annabawa suna murmushi suna dariya amma ba sa tuntsiririn dariya malamai suka ce akwai attabassum akwai abdahik akwai alkahakaha bahaushe ya ce kyakkecewa da dariya ya kyakkece to annabawa ba sa kyakkecewa amma suna fara'a suna kuma dariya fara'a babu sauti a cikinta sai dai baki ya motsa kila haƙora su fito fili a gani alamar albishir da annashuwa da walwala ta bayyana a fuska wannan fara'a kenan shi ake kira da murmushi a tabassum abdahik a ga wannan alamar ƙaruwar da haka kuma a ji sauti wannan shine mai abdahik amma alƙahaƙaha fuska ta motsa ko ina ma ya motsa sauti ma ya fita har ya wuce control din me yi wata fa dariyar idan mutum yana yi Allah, me ya zafi wata dariyar yana yi har sai ya tusa shi yasa imamu abu hanifa ya ce idan kai wannan dariyar da alwala sai ka saki saboda tana karya alwala saboda ba control ga wanda yake yinta to annaba ba sa yinta annabi sulaiman Allah ya ce tabassama dahikan min qawliha yayi murmushi kuma ya cika da dariya saboda maganar tururuwa da ya ji. ashe kenan annabawa ya tabassamun wa yadhakun suna murmushi suna dariya amma ba sa kyakkecewa da dariya nana Aisha take ban taba ganin annabi ya kyakkece da dariya ba ko ya tare ga baki ɗaya ya kifi cikin dariya har da tuntsirawa ba hatta ara lahawatihi har ta kai in hango dasashinsa innama kana tabassam kadai dai da annabi ya kasance yana yi shine murmushi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi na farko tukuna mun yi mantuwa me ya alakar wannan babin da babin da ya gabace shi babin da ya gabata fa maganar wa'azi ake yanzu kuma an shigo maganar natsuwa da kintsuwa malamai suka ce wai dan da nutsuwarka da kintsuwarka ke sa wa'azinka ya tasiri yana daga cikin abin da ke taimakawa mai wa'azi ya zama mai kintsatse ya zama mai natsatse kuma ya zama mai kiyaye irin waɗannan ladubba ba yanzu ka gama wa'azi kuma an jima a ganka a dabar mai tsire ko dabar mai ba ta ne dabar mai tsire ko dabar mai shayi haramun bace ga mai wa'azi ya je in yana jin shan shayi gauro ne ya je sha shayin sa shi ma in so samu ne in dai ana yin abin da bai kamata ba to ya aika a siyo masa ba laifi bane mai mai wa'azi ya je ya ya ci balangu ko ya siyo tsire da kansa duk ba laifi bane wannan amma yanzu daban mai tsire da daban mai balangu ta zama bayan sai da tsiran da sai da balangun da sai da shayin akwai kuma wani abu da ake na rashin ladabi a zauna ana ta musu na rashin kai rashin eh, eh, eh, gindi a ta gulman mutane in sun wuce a ta kaza a ta kaza to kaga irin wannan bai kamata ba ga kintsatsun mutane bai kamata ba da mutanen da za a kalle su a koyi da su cikin al'umma kuma kai ma kana cikin su kar ka dauka kawai sai liman mai jan mutane sallah shi ya kamata ya zama haka a kowa ma ina fata an fahimta da haka yana daga cikin kamewa da natsuwa wanda zai taimaka maka wajen ka zama abun koyi cikin al'ummarka ka zama ka ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'un in ka faɗa sai magana ka tai tasiri in ka faɗa sai Allah ya isar da saƙon ba naka bane isarwar kai naka faɗar isarwar kuma ta Allah ce amma ka yi ƙoƙari kuma ka taimakawa ayyukan alkhairi ko maganganun alkhairi da ɗabbaka su a aikace domin farkon abin da mutane suke duba lokacin da kace musu kaza sai su kalle ka su gani da abin da ka faɗa da abin da ka aikata sun yi ɗaya idan sun sha bamban ka zama cikin mahaukata an gane ko domin haka Allah ya ce a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun yanzu ka ce ayi kaza kai ka saba baka da hankali ne abin nufi yin haka yana daga cikin rashin cikar hankalin bil'adama adama haka wannan yana daga cikin abin da yasa malam ya karaba wannan babi da babin da ya gabace shi babin da ya gabata cikin maganar wa'azi babin da ya biyo bayansa cikin maganar kamewa da kintsuwa ina fata fahimci wannan kuma ya kai dan uwa musamman bahaushe ka sani cewa akwai kamewa akwai kuma halal sannan kuma akwai abin da yake haram da yawa waɗansu mutane idan mutum ya yi halal ko da wannan halal ɗin ya saba wa kamewa to sai su ɗauke shi sai su kai shi ajin haram an gane ko yanzu misali da za ka ga malam ya fito yana jogging irin gudun nan na motsa jiki me za ka ɗauke shi a wajen bahaushe wannan iskanci ne ba yadda za a limamin juma'a ya sa tracksuit da takalminsa yana kewaye jiki gari yana motsa jiki shi a wajen bahaushe in ya ga wannan a wannan ya zama ɗan iska to kaga wannan ba daidai ba ne ba wannan gidadancin tunani ne a wajen bahaushe al'adarsa ce da nauyin fahimtarsa da koma bayansa ta fuskar ilimin addini da ilimin zamani ya jawo masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam fa ana gasar sukuwar doki da shi ana gasar harbi da shi kai ba ma wai shi annabin ya hau dokin ba taguwarsa ma yana turke ta ya kiwata ta in shekara ta kewayo duk larabawan ƙauye su zo da tasu taguwar a tseren doki ba wai kai kana kan dokin ba doki da doki ma a hada su tsere hadisin yana nan zamu tarar da shi a cikin riyadu salihina anas dan mali yace duk shekara lokaci bayan lokaci duk mutanen ƙauye larabawa sukan zo da raƙuman su ko yanzu ka kama tashoshin larabawa musamman akwai wata tasha sahara zaka gansu suna wasan wukaken su suna rawa har sarkin maka zaka ga yana taka wannan rawar to yanzu kai a garin ku sarkin ku yayi wannan to amma kuma dan bai yi ba haramun ne in liman yau ya ce zai yi sai a ce shi kenan liman ya kauce hanya kaga ba daidai ba ne. Anas dan ya ce, wata rana duk lokacin da aka yi tserar da taguwa annabi da wata taguwa taguwa annabi ce take zuwa ta daya amma wata rana wani balaraban kauye ya je turke taguwar sai mata training da aka zo aka gara da ta annabi sai taguwar balaraban kauye ta wuce ta annabi sahabbai aka kasa ihu aka kasa murna an wuce an kada taguwar annabi da annabi ya fahimci cewa abin ya musu nauyi ba su fahimta ba sai dawo da hankalinsu daidai ce kai ku saurara ku ji kana haqqan ala Allah Allah tafi a shay'un min al-ardi illa wada'ahu ku sani wannan sunnar Allah ce Allah bai yi alkawarin wani abu zai ɗaga ya fulfula a duniya kuma ya bashi ya dawama ba sai ya kasa da shi in malinta ce tai sama tai sama sai tai kasa in sarauta ce tai sama tai sama sai tai kasa in kuɗi ne yayi sama yayi sama sai ya kasa in ƙarfi ne yayi sama yayi sama sai yayi ƙasa alƙawarin Allah ne babu wani abu da zai bari ya dawwama a duniyan nan da ɗaukakarsa da haka manzo Allah ya kwantar musu da hankali ya fahimtar da su to haka yanzu a ƙasar Hausa da za a ga malam da matarsa sun tafi sadaraki can ko sun tafi can uh, shop right ke malaman nan Allah ya ji kan malam Jafar ya ce da kunnansa ya taba ji ba gaya masa aka yi da kunnansa wata ran ya ɗauki matarsa lokacin a Kano ma Sahad Super Store lokacin tun yana Fahad Shi ne su fasto da yake walwalawa a Kano malam ya je siyayya da matarsa yana ji wani yana malam Jafar ne da karuwa saboda shi malami kawai a kanti da mace to karuwa ce takka da zarar kun fita shakatawa to ta rikida yanzu ba mata bace dan fa kawai ka zama malam dan fa kawai kana wa'azi dan fa kawai kana hudu ba me ya zafi haka wannan duhun tunani ne duhun kai ne ballantana kuma a ga malam a gindin ruwa irin tagannan ko ba haka ba wallahi to wai ba ma malamai ba manyan masu kuɗin mu nan da manyan ma'aikatan gwamnati me yake ja duk lokaci sai ka ji sun fita turai duk lokaci sai ka ji sun tafi dubai duk lokaci suna son su huta to amma a kasar su in ai za a yi wannan hutun sai za a yi iskanci kake yi ka je kasashen laraba za ka ga limaman harami limaman harami don ranar laraba mutum ya fita bayan gari da matarsa a je a yanka rago a gasa a ci a kwana saboda su akwai tsaro ma har bakin ruwan duk ga wuta nan kuma babu wani ta'addanci babu wata fitsara da kai da iyalanka ne ga irin banan ku je ku huta ku shakata kwana biyu sai kuma a dawo cikin gari shi yasa su can ba za ka ji hawan jini ba ko ba haka ba me yake sa wai jini ya hau ne yana daga cikin abin da yake sa jini ya hau dawwama a yanayi ɗaya saboda ɗan adam yana da ƙosawa hatta fenti fa wannan kadai da ka kulle matarka a gida shekara arba'in tun tauladan noma fenti ɗaya kake mata a gidanta baka taba canja ba duk shekara in ruwan eh, madara ya kode a ɗora ruwan madara rawan madara ya kode a ɗora ruwan madara dole sai sai jininta ya hau saboda psychologically ilimin sanin kimiyyar dan adam ya nuna cewa dawwama a yanayi daya yana kosar da dan adam kuma yana iya haifar masa da matsala a rayuwa shi yasa kasashen da suka ci gaba da wannan suke caccanje yanayi yau in gidanka kofar sa yamma take kallo to daman ba irin gidajenmu bane na Kano katanga da katanga wahida tilwal ukra ne da kyar aka samu kofar idan gidanka ya daɗe shekara biyu yana kallon kofa tana kallon yamma yau sai ka dawo da ita gabas a dan canje yanayi ji ba mai da ita ko ina daman kana da space ɗin da zaka buɗe kofa ba a matse ka ba kai ma baka matsu kowa ba amma yanzu kai ka ce zaka bude kofa ai ko ta saman gidanka zaka bude ka rinka fita ta sama wani sai ya tare ka in dai a Kano kake kaga muna da matsala da haka yan uwa mu gane cewa addinin mu dai addini ne mai yalwatawa addini ne wanda ba abin da ya rage bai rage rayuwa ba bai rage haƙƙin Allah ba bai rage haƙƙin yan uwa ba haƙƙin kowa ya bayar to amma daƙiƙancinmu da rashin fahimtar mu, da rashin karatunmu da rashin wayewanmu ya sa muke ƙuntatawa kanmu da kanmu a wasu lokuta to da yana daga cikin kintsuwa da natsuwa kiyaye duk abin da zai zubar maka da mutunci to sannan su kuma mutane su fahimci cewa akwai abin da ba haramun bane idan mutum yayi ana masa uzuri ana masa uzuri haramun dai kan ba a yi maka uzuri a kanta amma halal dan ya saba wa al'ada ana yi wa mutum uzuri ina fata an fahimta yanzu kaga sa kod a yi zanzaro da necktie gayu ne aiko haramun ne amma limaman mu suna yi to dan Allah shi liman baya son ya sa bage ku fa kuka hana shi sa bage liman yana so ya sa bage liman shi ma yana so ya kod din nan a gan wata wataran ya dora amma limamun ku ya sako kwat wani gobe ba zai bi shi sallah ba wallahi wani ba zai bi shi sallah ba gobe to kaga wannan ai ba haram bane ba duk da ya saba wa al'adamu amma mu gane cewa akwai abin da al'ada ce kowa yana iya yi bai ci karo da addini ba akwai kuma abin da ya ci karo da addini kai wani lokaci saboda gidadancin bahaushe fa har na addinin sokewa yake wallahi har na addini yanzu fitsari a tsaye ba faɗa ake ta yi da mutane ba har zagi ne ma a ce mai fitsari a tsaye alhalin sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce huzaifa ibn al-yaman yace ni ga naune ba jiyau ba ga naune ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya je bolar wasu mutane ya tsaya zai kama ruwa ya fi tsarinsa a tsaye yace ni yace in kawo masa ruwan tsarki na kawo masa ruwan ina daga nesa ma ina miko masa ina jin nauyi yace matso matso matso sai da nazo har na taɓa diga diginsa sannan ya karɓi ruwa hadisin yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sunan na imam tirmizi nana aisha ta ce duk wanda yace annabi ya fitsari a tsaye kar ku gaskata shi malamai suka ce saboda a gida take a gida bai taba yi ba amma a waje fa a waje yayi musamman a gindin kwata shikenan saboda kai liman ne ka ji fitsari a gindin kwata ba za ka bai ka rike in ka ta lalace kuma wa ka cuta kanka ka cuta sai ka je gefen kwata gefen kwata kuma yanzu liman musamman da babbar riga aska biyu shirin a gefen kwata haba da Allah ai duk za ka kwaso wannan shine hikima dan annabi ya nuna maka a kowane lokaci addinin ka ya kalli yanayin ka kuma ya baka hukunci in a gindin kwata ne inda za ka yi fitsari ba za ka iya tattare tufafi ba dan garin tattarewa za ka yi tsaraici mutane suna gefe suna kallon ka ko garin ka sake kuma za ka ɗebo najasa to ka yi fitsarinka a tsaye ba laifi ba ne in ku a gida ne cikin natsuwa a ban ɗaki tattare tufafinka gaba ɗaya tsuguna ba laifi da daka ya kamata mu rinka fahimtar wannan rashin karatu ke haifar da wasu matsaloli ko kuma wani lokaci ba rashin karatu ba san zuciya domin da yawa waɗanda suke inkarin waɗannan abubuwan wasu ba za ka ce da su jahilci ba ne son zuciya ne to shi ku addinin musulunci ba son zuciyarka ba ne ubangiji ya ce walawitta ba alhaqu la lafasadati samawati wal ardu wa man fihin inda gaskiya son zuciyar mutane za ta bi da sama da ƙasa duk rushewa za su duk abin da ke cikin duniya lalacewa zai yi domin ba ya ce daidan wani karkatar wani wani shi in ya kalli saman nasa ya ce kai ina ma ba haka aka yi ta ba to kaga inda a ce ra'ayinsa za a bi wajen yin sama yanzu za a rusa sama kenan dan ba ta masa ba wani inda ra'ayinsa za a bi wajen sallah sai ce shi ba raka'a hurhudu ya kamata a rinka yi ba a rinka raka'a ɗari to kuwa zai iya raka'a ɗari haka ba za a iya ba wani kuma hudun nan ma tai masa yawa shi in a san samun ne a dawo biyu wani ma kuma a san samun sa kar a yi duka to kaga gaskiya ba za ta bi son zuciyar mutane ba ita gaskiya tana nan a matsayinta na gaskiya in mutane suna son zaman lafiya sai su bi gaskiya amma gaskiya ba ita take bin mutane ba mala yace allahawa da nana aisha tace hatta ara minhu lahawatihi jam'u lahatin jam'i ne na kalmar lahatin wa hiya lahmatu allati fi aqsa saqfi fami ita ce tsokan nan da take karshen baki ko ka ce da ita ganda ko yan ganda ɗazu na fasara da me da da shi ba da da shi bane ganda wani dan abu nan mai kamar dan karamin makogwaro can a karshen baki nana Aisha tace annabi bai taba dariyar da aka hango wannan ba amma yakan yi dariyar da za a ga haƙoransa fiƙoƙinsa dazashinsa amma ya wage baki har a gano can gandarsa to wannan baya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine kalmar lahawat jam'i ne na laha laha shine wannan ganda da muke cewa da Hausa nadbi salati wal ilmi wa nahwihima min al ibadati bis sakinati wal waqari babin da yake kwadaitarwa da umarni kan cewa idan za a zai kewa sallah ko za a je wajen neman ilimi na addini ko na rayuwa ko makamantan ire-iren waɗannan abubuwa na danyen ayyukan ibada a je bis sakinati wal cikin natsuwa da kintsuwa kada dan kana so ka zo masallaci ka falfalo a guje ka ji an yi kabbara waye saka taho a hankali domin garin falfalawa a guje in ka zame ka faɗi ka kare to wannan zamewar da kai da faduwar da kai da ka karye babu lada kuma alhaki Allah zai kama ka dan bai saka ba kai haka an gane ko da kuma ƙarshe abin tsoro zaka faɗi kuma sanadiyar faduwar ka mutu ka kashe kanka duk da sallah zaka je ba wani wanda zai zo yana ta ce Allah sarki ai a tseren zuwa sallah ya mutu yawa yace ai tsere zuwa sallah kaga jahilci ne zai sa a rinka wannan kalmar tseren ita ce babu ita a sallah babu wani zancen tsere a sallah a natsa ake zuwa sallah an gane ko to haka nan da makaranta za a je ka falfalo a guje dan ka samu sahun gaba ko ka samu a waye sa ka ka taho a hankali in so kake ka zo ka samu waje a ciki taho da wuri amma gudun bai da mahalli ko kuma ka jiyo an yi kabbara sallah din ka taho a guje sai da ka zo daidai kofar masallacin kai wuf za ka shigo numfashin nan da kai sai tusa bir sai kuma me aka sauri ya haifi nawa ba sallah tunda dai duk saurinka yanzu saurin ya koma zero ba za dai ka shigo masallaci baka da alwala ba in kwa ka shigo ba dai kai sallah ba da haka ire-iren waɗannan abubuwa in za a zo a taho cikin natsuwa قال الله تعالى ألا مدوكين سركيتي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب duk wanda yake girma alamomin addinin Allah wannan alama ce ta cewa akwai tsoron Allah a zuciyarsa to ko yana daga cikin girmamawa duk abin da zaka zo masa ka zo masa cikin nutsuwa wanda ya taho a guje dan ya zo sallah bai girmama sallah ba wanda ya falfalo a guje wai dan ya zo makaranta neman ilimi bai girmama ilimin ba domin ka tashi hankalinka kafin ka zo abinda kuma ana da bukatar ka zo ne cikin natsuwa da kwanciyar hankali da haka mutum ya taho cikin natsuwa in zai zo sallah alama ce ta yana da takawa mutum ya taho cikin natsuwa idan zai zo neman ilimi na addini ko na rayuwa matukar ya nufi Allah alama ce ta akwai tsoron Allah a zuciyarsa wannan shine abin da imamin nawawi yake nufi da ya kawo wannan ayar anan wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda yake girmama duk abin da yake da alaka da addinin Allah kaga ko sallah tana da alaka kai tsaye da addinin Allah neman ilimi yana da alaka kai tsaye da addinin Allah ilimin nan na addini ko na rayuwa in dai zaka yi shi ne dan ka bautawa Allah da shi dan ka samu kare kanka daga bukatuwa zuwa ga wani dan ka samu natsuwar da zaka samu halal ɗinka ka bautawa Allah wannan ma addini ne bal ma shi Allah ya fara gabatarwa akan tauhidi Allah sai da ya fara cewa ai ilimi kan ya ce ai tauhidi domin ta hanyar ilimi ake sanin tauhidi tauhidi wani bangare ne na ilimi kafin a cewa annabi bi iyaye yi gaskiya tauhidi sai da aka fara ce da shi yi karatu ma'ana addininmu yana muhimmantar da me neman ilimi akan komai to da haka ko neman ilimi zaka zo ka taho cikin natsuwarka alamar hakan tana nuna cewa akwai takawa a zuciyarka وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بودك أبي هريرة ألا يكارى بس يدايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتشوا إذا أقيمت الصلاة إذا أكي إقامة الصلاة أنغانيكو أو أن لفظ cikin sai muslim idza fuwiba bis salati kalma at-tafwib da al-iqama duk ma'anarsu ɗaya ne kuma sannan a lokaci guda kalmar as-salatu khairun minan naumi da ake faɗa cikin sallar me kiran sallar asba shi ma ana kiransa da suna at-taswib at-taswib da haka ko idza uqimati sala a wata ruwayar ko idza suwiba bis sala duk ma'anarsa shine in aka yi iqama to anan malamai suka ce kenan wannan yana nuna idan aka kira sallah ba wajibi bane mutum ya zo masallaci ya jira sallah wani lokaci yake zama wajibi ka taho masallaci shine in aka yi kama an fahimta ko domin kamar yadda wannan hadisin ya nuna cewa idza uqimati sala in aka yi kama to sannan sai annabi ya umarni ya ce ku taho masallaci ashe kenan za a iya yin kiran sallah baka taho masallaci ba amma wani lokaci ya zama dole ka taho masallaci da zara an fara iqama wannan shine abin da ibn hajar ya faɗa cikin fatahul bari cewa ba dole bane a zo a jira sallah amma mustahabbi ne akwai lada mai yawa an yi kiran sallah kai maza kai alwala ka riga kowa shigowa masallaci ka jira sallah wannan yana da lada yana da falala amma idan mutum bai ba har sai da ya jira aka yi ikama sannan wannan babu laifi wannan shine ya zama wajibi a kansa to sai annabi ya ce fala ta'tuha tas'auna kada ku zai kewa sallah kuna gudu gudu as-sa'yu shine tafiyar da bata kai ka falfale a guje ba amma kuma ba tafiya ce cikin natsuwa ba shine abin da shi yake cewa me sassarfa sassarfa as-sa'yu kenan an gane ko a ruwayar Imam bukhari idza sami'tumul iqamata famshu ila sala in kun ji iqama ku taho sallah to amma in za ku taho fala ta'tuha tas'auna kada ku zai kewa sallah kuna sassarfa ku taho wa sallah kuna natsuwa a wata ruwayar cikin sahih bukhari wala tusri'u kada ku sauri sauri wajen zuwa sallah ku tafi a natse atuha tamshuna ku zai kewa sallah kuna tafiyar ku kamar yadda kuka saba to wacce tafiya ake so musulmi ya saba da ita ba wata tafiyar laƙaƙi ba ba kuma sauri sauri ba shine yadda muka fassara a wajen yamshuna alal ardi haunan tafiya matsakaiciya ba lalaci ba sauri sauri ba baragada to shine sai annabi ya fayyace ma'anar ya ce wa alaikumus sakina ku lizumci natsuwa ku zamo cikin natsuwarku da ku lokacin da za ku taho sallah kar ku taho bija bija kuna baragada har wani lokaci sai ka ga wani wai saboda saurin ya zo ya riski sallah alwalan ma bai tsaya yayi ta a natsaba to ai an yi aikin banza baka cika alwala ba kuma ka falfalo ka taho sallah to me ka zo yi ai sallar ba ta yiwa sai da alwala ka tsaya ka yi alwalarka a natse ka taho a natse abin da ka zo ka riska ka sallata in zaman tahiya ka riska da liman ladan ka cikakken ka samu jam'i da kai da wanda aka ce Allahu akbar tare da shi ɗaya kuke bambanci shi bayan samun ladan jam'i kuma duk sallarsa ya samu tare da lima amma kai ku ka samu ladan jam'i sai dai ramuwa tana kanka sai ka ciko to shi ko wannan zai dan rage wasu maku. amma dai ladan jam'i ka samu kamar yadda wancan ya samu ina fata an fahimta to wannan shine da haka annabi ya ce fa ma adraktum sallu duk abin da kuka riska na sallah ku sallata tare da liman an gane ko to anan malamai suke cewa duk halin da ka zo ka samu liman shi za ka shiga kai sallah tare da shi kamar yadda wannan ya zo da yawa cikin hadisai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya ce man waje da ni raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun i ala halatin lati ana alaiha duk wanda ya zo ya same ni nayi ruku'u ko na yi sujada ko ina zaman tahiya ya bi ni yadda ya same ni wani za ka ga idan ya zo ya tarar liman ya yi sujada wai ba zai ba sai ya bari an gama waɗannan sujadojin an ɗago sannan ya jona a raka'a gaba wai dan ya san ai wannan raka'a ta wuce shi to ko da raka'a ta wuce ka bin liman kuma dole ne a wannan halin wani idan ya zo ya tarar liman yana zaman tahiya sai ya tsaya ya gani wai za a ƙara ko an gama in an gama ne shi sai ya je ya buɗe to kayi asara ka bi liman kuma ka sani ya ɗan uwa shi yadda ka'idar musulunci take idan ma masallacin ku ana jam'i sama da ɗaya to waɗanda suka yi jam'in farko sun fi lada daka in kai sakaci baka samu wannan jam'in ba ko da ka zo an buɗe wani sabon jam'i da kai yanzu dai ladan ka ba ɗaya bane da nau'in can kuma ko da a can ɗin da zaman tahiya ka riska kafi na waɗannan wanda suka zo za su yi sabon jam'i al'awwalu fal awwal an gane ko aliya da beta in ji bature da haka annabi ya ce fa ma adraktum fasallu da halin da kuka tarar da liman a ciki ku bi shi ku yi sallah tare da shi wa ma fatakum fa atimmu abin da ya wuce muku kuma daga baya sai ku ci ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mahalli shahid wa alaikumus sakina ku zai wa sallah kuna da natsuwarku zada muslimun fi riwayatin lahu imam muslim yayi kari a wata riwayar tasa yace fa inna ahadakum annabi yace hakika ɗayan ku idza kana ya'midu ila ila salati in dai ya nufo sallah ne fa huwa fi salatin to kamar yana sallah ne ma'ana yanzu da zaka taho daga kofar gidanku liman ya riga ya kabbara sallah kuma zuwa kake yi dan karski wannan sallar to tun daga kofar gidanku yanzu mala'iku sun fara baka makin sallah kake yi to in ka falfalo a guje yanzu ka bata wa kanka ka bata rawarka da tsalle tunda a sallah babu gudu da haka hikimar da ta sa aka ce in ka taho sallah taho a cikin natsuwarka domin tun daga inda ka taho maki ake baka na mai sallah har ka zo ka jona ana ta baka makin sallah to kaga ko mai sallah wajibi ne ya kasance cikin me natsuwa natsuwa wa an ibn abbas radiyallahu ma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda annahu dafa ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan abbas sun taho tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yawma arafa a rana arfa sun taho daga ina zuwa ina kenan sun taho daga mina za su tafi filin arfa an gane ko rana ta takwas ga watan zulhajji alhazai duka za su fita daga inda suke su ina mina bayan sun ɗaura haramin su za su tafi suna talbiya labbaik Allahumma labbaik su je su kwana amina idan rana ta tara ta yi tun da asuba za a fara barin mina a tafi ina filin arafa to abdullahi dan abbas tare da annabi suka taho daga filin daga mina zuwa filin arafa shine annahu da fa'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawma arafa Fa sami annabiyu sallallahu alaihi wasallam to a wannan tattaki da ake tafiya ce mai cunkoso mai turmutsutsu sai an yi a hankali abdullahi dan abu zai ce sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadida sai annabi ya jiyo daga bayansa hayaniya da hargowa mai tsanani ma'ana mutane suna ta hayaniya wani yana cewa da Allah ba ni waje kaza kaza kaza wani kuma yana tahowa a cikin mutane amma kuma yana tafiya sauri sauri gudu gudu annabi da ya ji hayaniya ta kaure a bayansa cikin mutane wa darban ya ji doke doke wa sautan li'ibil ya ji ƙara ta raƙumi ana su kwanan raƙumi ana yin kamar za a yi sukuwa alhalin waje ne mai ƙunci mai matsatsi fa a ashara bi sautihi ilaihim sai annabi ya ɗauki bulalarsa da yake dukan dabbarsa da ita sai ya nuna waɗannan mutanen da ita ya nemi su tsawa wa yana ce da su ayyuhan nas ya ku mutane alaikum bis sakina ku natsu ku shiga cikin hayyacinku fa innal birra laysa bil ida'i domin ba nagarta ba ce cewa sai kayi harguwa a wajen da mutane suke natsuwa kar ka ɗauka cewa wani wai alamar tsoron Allah ce ka falfalo a guje ka taho masallaci zero kake jahili ne zai rinka irga ka cikin masu ilimi ko ya rinka irga ka cikin waliyai amma walittaka tana cikin me natsuwa musamman a wajen bauta Allah to kaga wannan zai nuna maka cewa ne ashe hayaniya da harguwa babu ita a cikin addini kwata-kwata ballantana har wani ya buga wa addini ganga ko ya ɗaura ganga ta masallaci daban akwai mutanen da limamai ma suna da gangar su ko gangan liman ba sai na kama suna ba a kabilun najeriya akwai wanda liman ma kalangunsa daban idan liman ya zo masallaci zai hau bari sai an kaɗa masa in aka gama sallah zai tafi sai an bi shi da kalangu kiɗan liman daban ne makaɗan liman daban ne ana imamu imamu shi kuma yana kamsu salawati yana yana baza riga akwai kuma waɗanda su gabaki ɗaya ma kiɗan a cikin masallacin ake a kaɗa a rausaya a tumu wallahi sun matallahi ba addini bane hayaniya ce babu wannan a cikin addini maza Allah ce fa innal birra domin tsoron Allah da nagarta laisa bil idha baya cikin hayaniya duk abin da yake sunansa hayaniya ba a samun tsoron Allah a cikinsa duk abin da yake sunansa hargowa ba a burge Allah a cikinsa shi abin da Allah yake so natsuwa hankali ba hauragiya da shashanci ba shi yasa Allah baya magana da mahaukata duk ilimin mahaukaci in ya sallah Allah ba zai karba ba saboda me saboda bai da hankali Allah ya fi karfin ya magana da wawa bucan saba likita bugun shaho Allah baya magana da wannan amma waɗansu suna ganin cewa wai ka zama sabaliki tawawa bugun shaho bucan sauna kira mana shashasha in ka ga wawa ku taho tare wai wannan nagarta ce ba wasu waliyai mahaukata aliyazu billah mahaukata mana mutumin da zai sa riga gaba aljihu baya aljihu kansa dukun dukun yana ɗoyi yana annakiya wannan ba mahaukaci ba ne to kuma wani shi yana ganin wannan shine wali har shafar jikinsa yake kaɗai bi me kai ga ibola nan ka sha fadin ka gani ba ga ibola ta zo ba ai maganin shegantaka kenan in ba ba Allah ta daɗin rai ba za a bi shi ta ba ta daɗin rai ba an ce kar a ci dila a kar a ci biri kar a ci eh, me yake jemage sun ki sun ci to ba gashi abin da suka ciwo kansu ba sun ciwo mai tsada an ce ai wanka ai tsafta an ki yanzu ka shafu mai dauɗa ka gani ka shafu mu muna fatan in dai karama ka je shafowa ibola ta biyo ka ita ma ai karama ce ko karama ce amma ta kazanta aka duk wanda ya je ta biyo shi Allah ya tsare mu annabi ya ce laysa fa innal birra laysa bil ida haqiqa nagarta ba ta cikin hayaniya da hargowa da aka kar ku dauka za ku burge Allah ne a filin arfa ku ne masa hayaniya ku ne masa turmutsutsu ku ne masa hargowa ba za ku burge Allah da wannan ba Allah baya son wannan natsuwar ku yake so da hankaltar ku yake so rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi wa rawa muslimun ba'dahu imam muslim ya rawaito wani bangare na hadisin malai yace albirru abinda ake nufi da albirru anan shine at-ta'a aikin biyayya ga Allah da Allah yace laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana zuwa karshe ba kadai nagarta shine ka kalli gabas kai sallah ba a'a bayan sallah akwai wasu ayyuka na da'a ga Allah imani yana ciki an gane ko sadaka kyauta sada zumunci cika alkawari duk wannan yana cikin bin Allah ba kawai sallah ce bin Allah ba kamar yadda wasu ke dauka to da kalmar birru dai anan shine atta'a malai ce wal ida'u kalmar ida bi dadin mu'jama da dadin mai digo qabla ha ya um kafinta akwai ya wa hamzatun da kuma alhamza maksura mai kisra wa huwa al isra'u shine gaggawa gaggawa sauri sauri hayaniya hargowa wannan baya cikin biyayya ga Allah malai ce babu ikirami daifi babin da yake bayani akan girmama bako yana daga cikin me kyawawan ɗabi'u girmama bako musamman mai wa'azi musamman shugaban al'umma zai yi ta fama da baki yayi haƙuri ya jure kuma wasu bakin mahaukata ne ba masu hankali bane ba ko ba haka ba farai kuwa wani bakon ya zo wauta zai maka nawa ne bakin da suka je suka yi wa annabi wauta dayawa eh? da yawa yau ga bakon da ya zo ya fitsari a masallaci wannan ba wata bace amma annabi sai ya haƙuri sahabbai suka tashi za su dake shi za su ba shi kashi annabi ya ce ku kyale shi ku kyale shi bako ne yana daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci girmama bako shi bai san masallaci bane shi yasa ya zo ya fitsari haka da ya gama fitsarinsa annabi ya kira shi ya masa nasiya ce kaga nan ɗakin ibada ne duk waɗannan mutanen da kake gani girmama wajen nan suke ba za a taɓa shi su kyale ba shi yasa da ka kai fitsarin suka ta san ma ba dan na tsawatar musu ba da jikinka ya gaya ma gobe kanka sake ka ji ko yace to na fahimta amma ka iya wa'azi Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammadu banda mu kar kowa ya shiga saboda ba a yi masa ta daɗi ba shi ma sai rama <laughs> ba ta daɗi ba to da ka shi shugaba shi mai wa'azi shi malami shi ko ma waye zai yi baki a gidansa da haka yana daga cikin kyawun ɗabi'un musulunci ka girmama me bako waye fara girmama bako a duniya annabi ibrahim yasa Allah ya tafadar bakinsa ya ce bakin da suka ga karamci a ƙur'ani wa hal ataka hadithu daifi ibrahim al mukramin shin yanzu labarin bakin annabi ibrahim masu girma bai zo ma ba idan ka karanta kissar annabi ibrahim da zuwan mala'iku gidansa zaka ga yadda ake girmama baki yayi abubuwa na ban mamaki na farko fa bai san su ba ba su ba shi notice za su zo ba kaga in kai ne yanzu a zamani in ma sun sani ka san su sun san ka sai suka zo ma baka sani ba to nan ma bacin rai dan me ba za ku gaya mun ba zamanin waya ne musamman kuma dan albashi ne duk kudin sa a lissafe yake ka a karya ma budget da haka in ya siyo maka mirinda ta naira hamsin ya shiga tashin hankali da haka sa ba shine wai ka zo ɗin ba hamsin ɗinsa da zaka ci mai to amma ibrahim bai san bakin nan ba hasali ma da suka zo ɗaure masa fuska suke babu fara'a amma rashin sanin su bai hana ya girmama su ba da suka zo sallamar da suka yi masa ba sallama ce cikakkiya ba rabi rabi suka bashi iz dakhalu alaihi qalu salaman kawai suka ce salaman ga daure fuska ga rabin sallama amma shi yace salamun alaikum ya cika musu sallama ɗari bisa ɗari bai yi ƙasa a gwiwa ba bai tsaya tambayar su ba daga ina kuke ko ko suwaye ko zan san ko suwaye can you identify yourself duk ba wannan kawai ya tafi ya shiga garki ya soyo dan maraki ya kawo musu da ya zo in kai ne ka zo da abinci gaban bakonka galibi kai kake zuba mai dan gudun kai ya zuba da yawa ya cinye ya baka ibrahim ba haka ya ba tura musu ya ce ku ci da kanku sabi wa ku yi wa kanku da kanku hidima dan kada in zo garin yi muku hidima in tauye muku wani abu kuma da ya ga sun yi shiru ba sa ci in kai ne bakonka bai ci abinci ba ya bar masu ɗi ta faɗi ga sassa sai ka ɗauka yanka ka kamar da kayanka ku ci da yara ko ba haka ba kila daman kai ma naman daga sallah sai sallah kake ci yanzu kuru kai ka soya mai dan kar ya ce baka cin nama to yanzu tun da bai ci ba kai murna kake zaka cinye kayanka amma Ibrahim da yaga ga ba sa cin nama rarrashin su yake ala ta'kulun yanzu ba kwaci ba kaga kalmar ma cewa ku ci din malamai suka ce inda ya ga dama zai ce da su kulu ku ci to amma cikin ku ci kai tsaye akwai kausasawa to shi ko baya so ya kausasawa bakonsa da haka sai bi tararrashi yanzu da Allah nama fa zaka ci dan uwana kuma rarrashin ka ake yi wannan in ba gidan karimi ba in ni ne na kawo ma nama in baka ci ba ma oho man ko ba haka ba da yawan mu haka ɗabi'a mu take amma Ibrahim ba haka take ba da haka Allah ya ta buga misali da Annabi Ibrahim wajen karamcin baki a cikin Qur'ani yasa malamai suka ce ba wanda ya kai shi karrama baki shi yasa ma Hariri Albasari cikin mukama da zai kawo waɗansu baituttuka wanda suke nuna girmama bako sai kwatin yayi misali da Annabi Ibrahim yace wa hurmati shaykhin ladhi sanna alqira wa assasa almahjuja fi ummi alqura yace na rantse da alfarmar tsohon nan da shi ya sunnanta girmama bako waye tsohon da ya sunnanta girmama bako annabi ibrahim shine shaykhin ladhi sanna alqira anan hariri ya kawo a matsayin yayin rantsuwa ba wai dan kuma ya halatta a rantsuwa da wani ba in ba Allah ba kama dai muhalli shahid hariri albasari cikin muqamatul hariri a matsayinsa na malamin luga ya kawo baitin da ke nuna girman annabi ibrahim ta fuskar karamci da girmama baki to da ka wannan babin na karamci ne da girmama bako annabi sallallahu alaihi wasallam ko daman ya gaya mana yana daga cikin cikar imani ne girmama bako kamar yadda za mu karanta cikin hadisi qala allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki ce hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi ibrahim waɗanda suka sha karamci bai zo maka bane Allah ya san labarin bai zo wa annaba ba amma me yasa ya tambaye shi dan ya jawo hankalinsa ya sa masa kwaɗayi da kishirwar son ya ji labarin domin Allah ya san ba ta inda annabi zai san labarin annabi Ibrahim in ba ta hanyar me wahayi ba domin duk wata kissa da aka gaya masa a Qur'ani bai da hanyar jin ta inda Qur'ani bai sauka ba shi yasa Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima ilaika ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin mu muke baka waɗannan labaran ta hanyar wahayin da muka yi maka na ƙur'ani kafin shi baka sani ba an gane ko ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai wannan yana daga cikin labarurrukan gaibi da muke gaya maka kai da al'umma ka in ba dan mun gaya maka ba ba za ku sani ba domin a zamanin annabi ibrahim ba jarida ballantana a ce jaridu sun ɗauki labarin sun aje za a ga record zamanin annabi ibrahim ba satellite ballantana a ce satellite ta ɗauka za a gani babu duk waɗannan kayan aje labarai babu su Allah kaɗai da abin ya faru a ganinsa da idansa da ikonsa da kaddarawarsa shi kaɗai ke iya ɗauko labarin ya kawo subhanahu wata'ala da haka wannan shine hikimar tambaya ba dan neman amsa ba sai dan asawa annabi kwaɗayin ya ji labarin iz dakalu alaihi yayin da suka shiga ga annabi ibrahim su bakin fa qalu sai suka ce da shi salaman suka yi masa sallama da jumla me fi'iliya domin kalmar salaman maf'ulin bihi ne duk inda kaga maf'ulin bihi to bayan sa akwai me fi'ili an shafi da fi'ili da fa'ili sun gabata an shafi takadirin zancen shine sallamna alaika salaman mune maka sallama to mune maka sallama ko jumla ce fi'iliya amma shi da ya tashi amsawa qala salamun sai ce to ni ma in ne muku sallama amma kalmar salamun kuma jumla ce me ismiya domin kalmar salamun ai amri alaikum salamun ni kan daman kullun cikin sallama nake gare ku to malaman nahawul larabci suka ce jumla ismiya tafi jumla fi'iliya karfi shi yasa sallama ibrahim anan tafi tasu domin shi wanda ya ce na yi maka abu da sunan aiki da baya yi yanzu ya yi amma wanda ya ce ni daman haka nake ga shi daman kullum a ciki yake daman ni al'amari na gare ku da ire-iren ku sallama ce da ka shi ya gaishe su da jumla ismiya su suka gaishe shi da jumla fi'iliya sallama sa ta fita su qaumun munkarun kuma tun a farko yace kai amma fa ni ban san ku ba ko kuma mutane ne waɗanda shi bai san su ba amma bai iya gaya musu cewa bai san su ba tunda qaumun munkarun malamai suka ce baya nuna maganar Ibrahim ce Allah ne yake so ya nuna maka duk da ya musu wannan cikakkiyar sallama amma fa bai san su ba ko ba haka ba shi yasa ma a can gaba sai ya ce inna minkum wajilun ni fa ina cikin fargaba game da ku a ƙarshe ne ya tona asiri amma a farko bai faɗa ba dan kada ya sanya musu damuwa faraga ila ahlihi ya tafi da gaggawa zuwa ga iyalinsa fa jaa bi ijlin samin yazo musu da soyayyen dan maraki ko gasheshen dan maraki a wata ayar hanizin gashashe gashin dutse saminin mai kiba an gane ko to waye ahalihi anan matarsa ce saratu fa a lokacin a lokacin ibrahim bai da kowa a duniya daga shi sai na na saratu amma ka ce ila ahalihi ya tafi zuwa ga iyalansa wannan ya nuna matar mutum mai kenan ahalinsa ina waɗanda suke fitar da matan annabi daga cikin ahalinsa wannan hujja ce daga cikin hujjoji da suke nuna cewa matarka ahalinka ce ita ce ma farkon ahali sau da dama ina gaya muku karin magana bahaushe wanda shi ma hujja ce bahaushe ya ce neman magana an ce da gwauro ya iyali wai to gwauro mata ce bai da ita ko ɗa mata ana da gwauron da yake da 'ya'ya amma ya saki uwarsu amma ko 'ya'yansa miliyan ɗaya in dai ba mata sunansa wa gwauro shi yasa akwai yaron da in ya tashi sangartacce sai a ce rainan me gwauro rainan gwauro domin idan ka kori uwar kai kai wa ɗan tarbiyya to tarbiyya ɗa namiji daban take sai ka ganta gab gab akwai gabinta a ciki idan yaro ya cika gabinta a wasu zai a ce wannan kamar rainon gwauro akwai goyon kaka shi shagwaba kenan amma wauta rainon gwauro kenan to ashe gwauro yana iya ɗa me gwauro baya yi mata ashe kenan asalin iyali shine me mata in kana da ita ko ba ka da ɗa kana da iyali annabi ibrahim mata ke gare shi bai da 'ya'ya a lokacin amma aka ce fara ga ila ahalihi sai ya tafi zuwa ga iyalansa lokaci ya yi dole zan tsaya nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu sake maimai ga wannan babin sai kuma mu ɗora abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh